الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta laraba sha uku ga watan shawwal alif da ɗari hudu da arba'in da shida da bakwai wacce sai daidai da ɗaya ga watan abrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna nan a cikin ci gaba da karatunmu na sukwicin sallah wanda ke zuwa ma masu saurare daga jami'o abi obai da sabnil jarrah babban masallacin juma'a wanda ke kan titin bypass nan bi a zikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya jiya mun kwana a shafi na hamsin da tara ne ko? sittin da ɗaya za mu sa yi sittin eh, mun kwana sittin daidai za mu tashi a sittin da ɗaya kuma mun kwana a darasi na sha ɗaya ne a jiya malam ya mana bayani matsayin waɗannan mutane don mutumin da ya ce bai yarda da hadisi ba kamar fa ya ce ne bai yarda da alƙur'ani ba shi kuma duk mutumin da ya ce bai yarda da alƙur'ai ba ma ƙur'ani ka cokan ba harafi ɗaya ko kalma ɗaya ko kuma jumla sentence ka ce ba ka yarda da ita a cikin alƙur'ani ba to magabatan mu sun ce duk wanda ya wannan ba musulmi ba ne shi yasa muka karanto nasussuka waɗanda suka gabata kuma Allah muke roƙo ya tabbatar da mu akan shirya to yau insha Allah za mu tashi akan darasi na goma sha biyu wato faslin da zai mana bayani mawqiful qurra'il ashara min ahadith rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matsayin waɗannan malaman guda goma don muna da riwayat kira'o'i waɗanda suka inganta sun kai kala goma to kai da ka ce baka yarda da hadisi ba duk wanda ka kama a ciki menene dalilin kamawa tunda in dai magana ka cewa ai hadisi ba a rubuta shi ba sai bayan shekaru ɗari to shi kuma ƙur'anin riwayar yaushe ta zo maka kuna fahimta malamai don haka shi sa kullum nake cewa da'awa ce tana da khatari kwarai su in ka ce kana yin kalun ko kana yin eh, duri ko susi misali ko wash ko ma dai ne kake misali to ya aka yi ake jingina riwayar zuwa ga mai riwayar sannan kuma yaushe ta zo kuma ka amshe ta kake yi kuna fahimta malai ce albayanu anil qawa'il ashara yanzu malam zai mana bayani akan makarantar nan guda goma alladina wasu alƙur'anu an tariqihim ila jami'il Ala! waɗanda ƙur'ani ya iso wa duniya ta hanyarsu ba ta hanyar da ƙur'ani ya zo ma duniya sai ta hanyarsu wa mawqifuhum malam zai mana bayanin matsayinsu kan min ahadith rasulillah daga hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin su sun yarda da hadisin ko ba su yarda da shi ba kenu rahimahumullah su sun kasance malaki Allah ya ji kansu ya ta'allamuna kitab Allah suna koyan littafin Allah subhanahu wa ta'ala an tabi'in daga tabi'ai wa atba'i tabi'in da kuma tabi'u tabi'in wato mabiyan mabiya kaga su ba ma ba ne, in kace ai waɗanda suka rawaito hadisin misali wa wanda suka tara ba sa to waɗanda suka kawo ƙira'ar ma su ma ba sahabbai bane sun ji ne wurin tabi'ai da kuma tabi'ut tabi'ai wa yu'allimuna hu sannan kuma sai suna karantar da alqur'ani yarwunahu wa yurwa anhu suna rawaitowa kuma ana rawaitowa daga gare su wala yujadu fi jami'il alami qur'anun maktub a dukkanin duniya gaba daya ba a samun wani qur'ani rubutacce fil mushaf a cikin sallan takarda au makro ko kuma ƙur'anin da za a karanta fi sudur a cikin kiraza illa ma ruwiya an fariqihim sai dai ba abin da aka rubuto ta hanyar su abin da aka rawaito daga gare su to shine zama ƙur'ani. amma duk inda zaka je ka dawo ka dawo ba wani abu mai suna ƙur'ani rubutacce a duk duniyar musulmai wanda aka same shi ta wata kafa in ba ta kafar su wa kaza kanu hakan nan suka kasance muhaddisi malaman hadisi ne ta'allamuna ahadith rasulillah suna koyan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam min at-tabi'in wa atba'i at-tabi'in suna karanta hadisi daga tabi'ai da kuma tabi'ut tabi'in wa yu'minuna biha sannan kuma suna imani da hadisa wa yu'allimunaha sannan kuma suna karantar da hadisa yarwunaha wa yurwa anhu suna rawaito hadisan ana kuma rawaito hadisan daga gare su fal imanu bima rawaw min alquran kaga yin imani da abin da suka rawaito na alqur'ani yastalzimu al-iman bima rawaw min al wannan yana lazimta yin imani da abin da suka rawaito na hadisi domin kamar yadda muke cewa yaran mu 5 and 6 ne ba su rabuwa لأنهم أمناء دومين سوء أن تسوني مالا ليس كذابين ولا متهمين بالكذب سوبا مكر يتابني باقوة متانا دأكي تهما دين كريابين وتكذيبهم فيما رووا من الأحاديث كري تاسو تكين أبن دسوك رويتو نحديثي يستلزم تكذيبهم فيما رووا من القرآن wannan yana lazumta ƙayyata su cikin abin da suka rawaito na alƙur'ani in ka ce a'a hadisin su baka yarda da shi ba to yanzu kuma ya lazumta maka kenan abin da suka kawo na ƙur'ani ma baka yarda da shi ba tunda su dai da suka kawo hadisan ai disan people su suka kawo ƙur'ani to me ya raba hadisin da ƙur'ani in ka ce baka yarda da hadisan su ba to disan equally baka yarda da ƙur'ani ana fahimta game da nake buga misali ne fa mutum kai ne da 'ya'yanka sai ya maka kai ainiwa ne wallahi ko gaban Allah subhanahu ta'ala babu shari'a tsakana da kai babu hisabi ba ni da matsala da kai ba ka da matsala da amma kaga ƴaƴanka zan yaƙe su har bakin raina <laughs> to saka dare <laughs> ah to yanzu wannan masoyinka ne to haka abin yake aiki to ka ce a'a ka rungumi wannan to kai amma fa wancan ba ruwanka da shi a to waɗanda suka kawo wannan su suka kawo wancan to in dai ka yi condemning wancan ekoli wannan ma ka yi condemning shi kuna fahimta malam ya ce wa man amana bil qur'an duk mutumin da ya imani da qur'ani wajaba alaihi al iman bi ahadith rasulillah yanzu ya wajaba kuma ya yi imani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa kufrun bil ahadith kufrun bil qur'an kafircewa da hadisi kai tsaye mala kafircewa alqur'ani lidhalika kullu man lam yu'min adon haka duk mutumin da bai yi imani ba bi ahadith rasulillah da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam فليبحث قرآنا غير القرآن الذي روي عن طريق هؤلاء القضاء العشرة دم متمن بيتي بي إيماني دحديثي با to ya fa nemi wani ƙur'anin ba wannan ba wanda aka rawaito ta hanyar wasu mutanen amma ba waɗannan guda goma ba wa zalika la wujuda lahu fi jami'il alam wannan kuma irin ƙur'anin dukkanin duniya babu shi ba za ka same shi ba shine da wannan alqur'ani mala yake makaranci na farko shine nafi' bin abi nu'aym shine nafi' dan abi nu'aym rahimahullah da sanata 70 an haife shi shekara ta 70 wa mata sanata 69 wa 60 wa 100 ya rasu a shekara ta 169 shi imamu nafi' rahimahullah يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي رحمه الله إمام الذهبي مسير أعلام النبلاء ينا تشيوى نافع إمام نافع هو نافع ابن أبي نعيم شيني نافع نن أبو نعيم الإمام جابوراني حبر القرآن ما من القرآن أبو روين أنا تري شيء أبو روين ويقال أبو الحسن أنا تري شيء أبو الحسن ويقال أبو نعيم أنا تري شيء أبو نعيم ويقال أنا شيء أبو محمد بابا محمد ويقال أنا شيء أبو عبد الله بن عبد الرحمن بابا عبد الله بن عبد الرحمن تو أبين ده بسجاني با يزاي كذا كنايات ده يزوج كذا ده أبيه ana fahimta shi wani ya san ka da baban Muhammad wani ya san ka da baban Mahmud wani ya san ka da baban Ahmad to menene matsala ce da haka shi wannan ai zaka ga sau da yawa wani shi ya san ka da sunan yanka wani ya san ka da sunan gargajiya don haka in ka ce da Allah ina malam wani malam wani eh ban gane shi ba a ah, in ka zo ya ganka sai ce a ah, to ai da ka ce mun wani saboda ai mu auren mu ya fi shahara da wani to me dan sabani kai dai Muhammad din kuma kai ne mai kuɗi to wai wannan abu shike rikirkita su wai an ce an ce an ce wai shike rikirkita su to kuma na gaya muku yadda na muka muku misali akwai tafasir daban-daban akwai at-tafsiru bil lafz akwai at-tafsiru bil ma'na akwai at-tafsiru bil lazim akwai at-tafsiru bil mazmun in kana ta'amuli da tafsiri ko qur'ani zaka gane wannan har na buga muku misali misali na tsaya na miƙe na tashi duk ba hausa bace to amma duk wanda ya zo shi in zai kawo labari ba lallai bane in na ce da ya zo na tashi shi kuma in zai tashi ce da na zo ya tashi to in ko ya kawo the same word ɗin da ni na faɗa to wannan shine a tafsiru bil lafz yadda na kawo ya yi lafazin da na kawo in ko yake a'a da ni na ce ya tashi sai sai ai sai mamu labari yazo sai miƙe to shine at-tafsiru bil ma'ana yana kokarin bayanin abin da kai zaka gane abin da shi yake nufi to duka waɗannan shine fa a cikin littafai amma wai ka samu wai abin nan wannan na dukan juna ba za ka samu wannan ba a cikin alqur'ani ko hadisi sai dai kai in baka gane ana fahimta malam yace ولد في خلافة عبد الملك بن مروان an haife shi a khilafan abdulmalik dan marwan wato khilafancin banu umayya sanata bid'in wa sab'in shekara ta ko dai saba'in in an ce bid'u daga uku zuwa tara a larabci ko dai shekara saba'in da uku ko da hudu ko da biyar ko da shida har zuwa da tara dan wannan tsakankanin aka haife shi wajawwada kitab Allah ya goge wurin karatun alqur'ani ala iddatin min at-tabi'in akan jama'a da yawa na daga cikin tabi'ai ay qara ala nahwi 70 min at-tabi'in ya karanci qur'ani wurin kusan mutum 70 daga cikin tabi'ai to kai kuma ina kai karatu kamar shekul islam da ibn taymiya rahimahullah malaman sa ana magana sun karan ma 200 to kai ka samu abu a zaune kai kana ta hayaniya kana ɗan tsokokun wuri ba gudunmawar da ka bai wa musulunci sai hayaniya to su in suka karanta wurin wannan za su karanta wurin wannan za ka ga mutum ya san hadisi ya goge amma ya ji cewa ai akwai wani malamin hadisi a sham zai da gari ya tafi wurinsa in ya gama abin da zai tsinta sai ya ji an ce ai akwai wani malamin hadisi a misra sai ya karaɗa gaba ɗaya har sai an ce mishi kai je kai yanzu ka iya an baka ijaza ka je yanzu an baka dama baya jin ya sani to haka fa suka yi wurin kawo mana da'awa ana fahimta amma sai wani mutum kawai ya tashi ya ce maka a'a kaza da kaza da kaza malai ce a nahu 70 min at-tabi'in ya rawaito wato kusan mutum 70 daga cikin tabi'ai qad ishtaharat tilawatuhu min ulama'ihi ala khamsa malaman da suka shahara wurin karantar da shi imamu nafi'a malamai guda biyar ne waɗanda suka fi fice akwai abdurrahman bin hormuz al'arash a malam ne da ake nishi abdurrahman bin hormuz al'arash yana ɗingisawa radiyallahu an sa'ibi abi huraira shi kuma ɗalibin abu huraira ne akhraja lahu ashabul kutub sitta malaman sunan as Suna sa'i ibn majah tirmidhi abu dawud sun rawaito hadisi wato sun rawaito hadisi daga wannan al-a'raj ana fahimta na biyu wa abi ja'far yazid yazid ibn al-qaqa akwai abu ja'far shine yazid dan qaqa ahad al-qurra'i al-ashara ɗaya daga cikin malaman nan makaranta guda goma shi ma imamu nafi' ya yi karatu a wurin sa wa shaiba bin nasah akwai kuma shaiba dan nasah akhraja lahu abu dawud abu dawud rahmatullahi alaihi ya rawaito daga wurin sa ana fahimta wa muslim bin jundub al-hudhali akwai muslim dan jundub mutumin kabilar banu hudai shi ma imamu nafi' dalibinsa ne rahmatullahi alaihi ويزيد بن رومان لكم يزيد الرومان أخرج له أصحاب الكتب الستة ما لمن سنة سنة قد أشد النام سورة ويتو دقا عينهم واتو دقا ولنسا سنفتو ده لتنسا و وحمل هؤلاء من أصحاب من أصحاب سوكو ولأنهم قد أبي يرقين an ashab wa hamala haula an ashab su waɗannan malaman imamu nafi'in guda biyar rahmatullahi alaihim su kuma daga wasu karawaito su rawaito daga ubay bin daga kuma zaid an sabit su kuma duk wanda ya bi tarihi ya san koya suke da alqur'ani radiyallahu anhum to malaman imamu nafi' wani waɗannan sabon suka yi riwaya radiyallahu anhu shi kuma ya yi riwaya daga wurin ɗalibin su ne su kuma ɗaliban ubayi ne da kuma zaidu bin sabit in ba kuma ba cikin lokacin da ake jam'al qur'an hada al-qur'an ai umar dan khattab radiyallahu an ya ce a jagorantar da zaidu dan sabit radiyallahu an shine ciyaman jagora na kwamitin hada al-qur'an ba haka abin yake ba yace to in izakhtalaftum antum wa zaid in kuka ga abin da ba ku gane ba faktubu bi lokacin quraish ku rubuta da yaren quraishawa haka hada aka hada qur'ani don haka da suka hada sai zamana cewa su kuma waɗancan guda biyar a wurin su suka yi karatu shi kuma sai ya zo ya yi karatu don haka sai ya haɗa abubuwan gaba ɗaya sai ya dinga baza alƙur'ani wuri wuri wuri wuri yana karantar da mutane kuma haka hadisi to yaya ka an shi alqur'ani kuma baka an shi hadisi ba bayan shi mai qur'ani kuma shine mai hadisi sai ce maka a ai Allah subhanahu ta'ala bai alƙawarin zai kare hadisi bane a waya ga maka yake inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun larabcin da kake cewa zaka koya al kaje ka duba al aljinsiya na ke cewa al aljinsiya wacce ta yi comprising komai da komai ta kunshi komai da kowa bari mu baka misali in na zo nan na ce da Allah ina neman mutum mutum daga cikin ku ya fito waye cikin ku zai fita kowa zai fita saboda al-insan al-innan jinsi yi comprising kowa da kowa amma na ce da Allah ina neman khamis to waye zai fita khamis ne zai fita to shine bambanci ai inna nahnu nazzalna dhikr zikir din ya shafi komai da kowa ana fahimta in nake muslimu musulmi ga alif da lam wanda ana kiran shi definite an san shi ko kuma indefinite ba a san shi ba muslimu kowa ya shiga yana iya daukan da namiji mace dattijo saurayi muslim indefinite ba a san shi ba to in na zo nan masallaci ce assalamu alaikum jama'a don Allah ina neman musulmi ne daga cikin ku to musulmi ya fito da Allah ina son gana da shi waye zai fito saboda al-muslimu al injinsiya ya kunshi kowa da kowa amma daga lokacin da na ambaci sunan ce zaidu nake nema to yanzu waye zai fito to shine inna nahnu nazzalna dhikra mu ne muka saukar da ambato to hadisi ya shiga ciki saboda ambato ne shi yasa yace ma dhalla sahibukum wa ma gawa shi sahibinku wa ma yantiqu anil hawa taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa shi littafin wa ma anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi bayani shine hadisi wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana to adh-dhikr din to haka sai zaman abu guda biyu ga gundarin qur'ani ga kuma gundarin bayani in ba bayanin ba za ka gane ƙur'anin ana fahimta wai? to abubuwan ne idan Allah sun ta'ala bai haska maka ba ba ka iya gane sai ma da ce tala alaihi haka ne ko ai zalkira a ta'an nafiya. waɗanda suka yi karatu daga imamu nafiya. yanzu ba an karanto mana wanda suka karanta da shi ba malamansa to yanzu waɗanda suka yi karatu daga gare shi rahimahullah akwai Isma'il ibn Ja'far akwai Isma'il dan Ja'far wa Ishaq ibn Muhammad al-Musayyibi shi ma dalibin sa ne wa Osman ibn Sa'id Warsh wanda zamu karanto shi gaba kaɗan wa Isa Qalun rahmatullahi alaihim Abu Musa shine Isa ibn Mina ibn Wardan dukkan waɗannan ɗalibansa ne ana fahimta wa mimman qara ala hadha al-imam daga cikin waɗanda kuma suka yi karatu a wurinsa shi imamu nafi akwai malikul imam akwai imamu malik namu shi ma ɗalibinsa ne a fagen ƙur'ani imamu daril hijira wato shi ma ya je ya yi karatu a wurinsa rahmatullahi alaihi to ka gaya mini kuma akwai wani abu da kake da bukata bayan haka qira'atu nafi' وأشهر من روى عنه إمام نافع ياي ابن إمام نافع قراءة شتاء شهر قري أما وقت أن سكي في تيور الرواية دقاقريسة متن بيوني أقوي قالون أقوي وارش رحمة الله عليه سوسم في كوافج قالون هو أبو موسى عيسى بن مينا المدني النحوي shi qalun ana kiran shi abu musa amma asalin sunansa isa ibn mina wato ainihin mutumin madina ne annahwi kuma ya san nahu sosai ana fahimta qalun wa huwa bi rumiyya nan ce qalun rumanci ne ma'anan shi jayyid mai kyau laqabahu bihi nafi' imamu nafi' malamin sa shi ya masa laqabi da qalun li da qira'atihi saboda kyan karatunsa yana da murya kwarai wa huwa aidan muhaddis kuma shi ma din qalun malamin hadisi ne rawan hadisa an jama'a ya rawaito hadisi daga gungun wasu malamai wa rawaw anhu idda sannan da yawa daga cikin malamai su ma sun rawaito hadisi daga gare su rahmatullahi alaihi tofiya sana ya rasu shekara ta 20 wa 200 wato shekara ta 220 shi yasa har kullum nake cewa matasa kullum ka yi ƙoƙari ka zama mai amfani a cikin al'umma yanzu ka duba zaid ibn sabit radiyallahu an akwai wani mutum ka koma tarihinsa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yayi hijira sai mahaifiyar shi ta zo da shi yana ɗan shekara goma da ɗan kaɗan ta ce to ya rasulullahi wannan yaron sallam ka riƙe shi isan asad jari ne bai da ta ƙorani ba ya haddace wasu 'yan surori amma ya iya rubutu ka riƙe shi a nasa zai sa shi ya rubutu ya ga ya iya rubutu ya haddace kaman bai dai kai ma sabbi ba daga tsakankanin wal'asur ne zuwa na dan surori ne guda goma zuwa sha uku a lokacin haddace shi zai rubuta radi Allahu anhu ya ja shi ce kowa na da abin da zai baka na tukwici to ni ban da shi ga ɗanan na baka shi duk yadda ka ga dama ka yi da shi yarsu Allah ya zama naka halak malak Zaidu ibn sabit cikin tarihin sa radiyallahu anhu ba ya kasance daga cikin kutabul wahyi ba masu rubutun wahayi to yau duk ba wani mutum da zai karanta qur'ani ko ya haddace qur'ani ko ya karantar da qur'ani face zaidu dan sabit radiyallahu anhu yana da ladan wannan mutumin yanzu musulmai biliyan nawa ne a duniya wanda suke karanta alqur'ani saboda shi jagorancin hada haɗa to shi za kullum kai kokari ka zama nagari ba sai ka zama malami ba ina da tabbatar muku da wannan a fil ɗinka ka zama nagari ran da ba ka za ka bar vacuum babban ka ta fara gidi za ce Allahu akbar ka ga amfanin ranar wani shine yanzu kama a masallacin mutum a PRP akwai wani bawan Allah ya rasu Allah ya ji kansa Malam Muhammad shi ta duk sanda aka idar da sallah ko ma da wani lokaci ne zai tsintsince butocin masallaci zai sa a ainihin eh, abin nan basket cikin masallaci ina audiya sai ya rasu Allah ya shi da na dawo na ga butoci tsibe na ce to kaga ranar malam muhammad Allah ya shi to kai ma in malami ne kai to ka yi abin tsakani da Allah kuma da gaske ran da baka ka bar ainihin abin da za a yi koyi da shi in kai ko ma'aikacin gwamnati ne kai in ka rike gaskiya ka tsayu mata to in Allah ya da ran da baka mutane za su tabbatar da cewa wane ya tsaye tsakani da Allah to inda duk haka muke kowa ya gyara za mu ci gaba amma haka muke ba haka muke ba ita ce matsala na sha ba ku labari akwai wani mutum da ya rasu shi ma a kaduna shi aikinsa kawai bi kawai yake ta sintiri layuka in ya ga haɗari sai ya yi ƙoƙari ya gane dangin wannan mutumin ko da kiristoci ne zai neme su a kai mutuware zai ce to wane wane naku ya rasu to likafani shi abinda kawai za su taimaka masa da shi ku bashi likafani in musulmi ne a mai sutura ya kira malami a yi mashi talla ai kaga yana rasuwa kofa ta bude ba wanda ya tsaya gefen kowa daga cikin mu akwai aikin da zai to malaman nan ba wani mutum a yau da zai karanta Qur'ani ai zaka ga muna tafsiri mu je ana karantawa kaza an kuma ce kaza in ka ce wa kana lahu zamarun wa kana lahu zumurun in ka ce zamarun ma'anar shi kaza in ka ce zumurun ma'anar shi kaza su su suka bi waɗannan suka tabbatar kuma larabawa sun yi amfani da waɗannan abubuwa gaba ɗaya to yanzu su ne za ka zo ka ce mutane kaza in an ce ina ka samu ka ce a wai dama haka ake karantawa wane ya kawo daga wane wane ya kawo daga wane a'a to ta ina suka kawo to ai ya zama hadisi kenan mala abinda muke maka magana kenan <laughs> kuna fahimta malam ya ce a warsh huwa shaykhul qurra shi warsh inda kake ji shine malamin makaranta bidiyar al-misriya a kasar misra gaba daya شني عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عم سونيش كان رحمه الله القبطي بقبطيني يا رم سؤال فرعون الإفريقي متمن أفريقا قيل أنت ولد سنة عشر ومئة أن هيفيش شكالة أريد بوما ولقبه نافع بورش ما لم ينسى نافع شي مثلا كبيد ورش رحمة الله عليهما لشدة بياضه سبونا بأنا نيم هاسكانسا متن نفلي دو رحل إلى المدينة يأيت فيها زوى كريم مدينة ليقرأ على نافع دومين يكرن تام نافع القرآن يكوي كرتم قرآن دي قولينسا فرجع إلى مصر ليكوي يبوكي سيداو أثر مصر يك شيك بدا كان تروى مات بمصر يا رسول أثر مصر في سنة سبع وتسعين ومئة shekara ta 197 kaga qur'ani ana daukan shi ne daga wane zuwa wane zuwa wane kai baka zama kai kadai kace zaka karanta da qur'ani sai ka karanta shi bisa kuskure dole sai an karanta da shi to malaman na haka suka yi ana fahimta mawqif nafi' min ahadith rasulillah menene matsayin imamu nafi' game da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam malai ce wa ruya anna nafi'an an rawaito cewa imamu nafi' din nan fa da muke karatun sa rahimahullah kana idza takallama ya kasance idan yayi magana tujadu min fihi ri'u misk akan sami has wato ɗanɗanan almiski daga bakinsa. sa fa su'ila an sai aka tambaye shi ya imam bakinka in kai magana ƙanshi yake ba abin wari irin yadda ake ji a bakunan mutane qala sai ta eh, dalili ra'aytu an-nabi wata rana na ga annabi sallallahu alaihi wa sallam fin nau a bacci ta falafife ya mana tofi a cikin bakina to ina jin shi ne dalilin da ya sa bakina ke kanshi wannan kuma karama ce har a cikin alqur'ani kullama dakala alaiha zakariya almihraba wajada indaha qala ya maryamu anna laki qalat huwa qur'ani ma tabbatar da karam bare ka ce wannan wani kwashi kwashe ne tunda kai baka da abin أنا فهمت وقد حدث أيضا عن أي روى الحديث عن نافع ولن دسك رويت حديثي دقى إمام نافع أقيم مولى بن عمر وتبرر باوا عمر الخطاب رضي الله عنه أخرج له آه، جل أصحاب كتب الستة وكتب السنة بيوا دقى تشكين ما لمن سنة na kutubu sitta sun rawaito daga maula ibn umar bararran bawa na umar radiyallahu anhuma shi yana ɗaya daga cikin wanda suka rawaito hadisi daga imamu nafi to ka duba kaga shi tabi'i ne ya rawaito daga gare shi sannan wal a'raj shi ko a'raj shine abdurrahman bin hormuz al a'raj akhraj lahu ashabu al kutub sitta su malaman sunan as-sit sun rawaito daga ainihin Imam al-A'raj shi kuma ya rawaito daga Imam Nafi radiyallahu anhu wa Amir ibn Abdullah ibn Az-Zubair akwai Amir dan Abdullah dan Zubair ana fahimta akhraja lahu ashab al-kutubi as-sitta malama hadisan nan guda shidda sun rawaito daga gare shi dukkan su sun rawaito hadisi fa daga Imam Nafi wa Abi az-zinat أبي الزناد شيني عبد الله بن ذكوان أخرج له أصحاب الكتب الستة ما لما حديثنا وداشد أصحاب السنن سرويت لكقريش وروى عنه أي روى الحديث عن نافع هكا كما وأن سكا رويتو حديثي حروى يودك إمام نافع رحمه الله أقوي القانبي shi kuma huwa abdullahi ibn maslama al-qanabi rawa anhu al-bukhari shi kuma imam al-bukhari da kake ji ya rawaito daga qanabi din nan shi imam al-qanabi ya rawaito daga imam nafi rahmatullahi alayhi wa muslim imam muslim ya rawaito daga gare shi wa abu daud abu daud shi ma ya rawaito rawa anhu an-nasa'i imam an-nasa'i ya rawaito daga gare shi amma bi waqita da tsaka tsaki ma'ana ba kai tsaye ya rawaito daga gare shi ba amma ya rawaito ta hanyar wanda ya rawaito daga gare shi an fahimta sai ce wa sa'id ibn abi maryam akwai sa'id dan abu maryam rawa anhu al-bukhari shi ma bukhari ya rawaito daga gare shi shi kuma kar ku manta sa'id ibn abi maryam rahimahullah dalibi ne ga imam nafi' wa rawa anhu bi wasita fi bi muslim wa abu daud wato imam muslim da Abu Dawud wanne Nasa'i wa Tirmidhi wa Ibn Majah duk sun rawaito ta hanyar Sa'id ibn Abi Maryam amma ta hanyar wanda ya rawaito daga gare su ba direct contact suka samu ba a wanda ya rawaito daga gare shi su kuma suka rawaito daga gare su misali kama a ce uba da ɗa da kaka ana fahimta to shi jika ya rawaito maganar kaka amma ta hanyar uba uban ne ya bashi labarin ai kakanka lokaci kaza ya ce kaza don haka shi ne ya tashi gaba daya sai ya rawaito maganar kakan amma ta hanyar wa uba to shine sun rawaito ta hanya tsaka tsakin wanda shi ya rawaito daga wancan to su ta hanyar shi suka rawaito ba ta hanyar wancan ba kai tsaye kuna ko fahimta wa Khalid ibn Mashlad da kuma Khalid dan Mashlad rawa anhu al-Bukhari shi ma bukhari ya rawaito daga gare shi wa rawa anhu bi waqidatin muslimun wa abu dawud wa an-nasa'i wa tirmidhi wa ibn majah imamu muslim da abu dawud da nasa'i da tirmidhi da ibn majah sun rawaito ta hanyar wanda ya rawaito daga khalid dan makhlad amma ba daga wurin suka rawaito kai tsaye ba sannan akwai marwan ibn muhammad at-tahari rawa anhu an-nasa'i fi sunan al-kubra imam an-nasa'i ya rawaito daga wurinsa a cikin Asunan al-kubra kun ga dukkan waɗannan malaman hadisin kenan ɗaliban imamu nafi ne rahmatullahi alai. wa isma'il ibn abi uwais isma'il dan abu uwais ya rawaito shi ma daga imamu nafi shi kuma rawa anhu al-bukhari wa muslim imamu al-bukhari da muslim sun rawaito daga ainihin isma'ilu dan abi uwais وروى عنه بواسطة الترمذي وابن ماجه sannan ta hanyar wanda ya rawaito daga ainihin Isma'ilu dan Abi Uwais to Imam Tirmidhi da Ibn Majah rahmatullahi alaihim sun rawaito hadisi daga gare su wasaqahu Ibn Ma'in Ibn Ma'in ya ce mutum ne aina fi'a ya ce mutum ne tiqa abin yadda wa qala Abu Atim Abu Atim ya ce sado mutum ne mai tsananin gaskiya shi Imam Nafi wa qala An-Nasa'i Imam An-Nasa'i ya ce ليس به بعد با ونلي في تترجي ولينه أحمد بن محمد يعني في الحديث إمام أحمد يتفين أن سوكيك أن أشكين حديث شي إمام هناك وقال ابن حجر ابن حجر يتي رحمه الله صدوق ثبت في القرآن شي متنين يقسكيا ثبتت شيك أشكين القرآن أنا فهمت وقيل أنت كان أسود اللون أنت إمام نافع bakin mutum ne rahimahullah wa kana tayyibal qulub ya kasance na da kyakkyawan ali yubasitu ashaba yakan yi dariya da abokanansa qala ibn adi fil ibn adi ya ce cikin kamin rahimahullah lahu tis'a lahu nuskhatun an al-a'raj yana da wani littafi daga imam al-a'raj nahwa min mi'ati hadith wanda hadisai a ciki sun kai kusan guda 100 wanda ya rawaito daga a'raj walahu nuskhatun ukhra an abi zinad yana da wani littafin kuma daga abu zinad dukkan waɗannan kun ga malaman sa ne walahu min at-tafariq qadra 50 hadithan yana da abin da ake cewa tafriq in an ce tafriq wato shine ka tattaro hadisai ka bibiya kaga hanyoyi nawa hadisin ya zo da shi sannan kuma a cikin shawahid da misali a itibarat da mutaba'at wane ne da wane ne ya rawaito hadisin kuma ta wace hanya hadisin ya inganta ko ko ta ina ne bai inganta ba ko ko ta ina ne ya tsinke sannan ta ina ne aka inganta shi duk sai ka bibiya hadisin ka tatta shine tafarik ana fahimta misali kamar innamal a'malu binniyya aka ce innamal a'malu binniyat kuma aka ce innamal a'malu binniyya to sai misali sai ya bi hadisi sai ya ga suwaye suka rawaito hadisa ana fahimta ya bibi hanyoyin ya bi ya bi ya bi ya bi sannan in hadisin akwai inda ya zama da rauni to ta hanyar waye aka gane rauninsa in kuma akwai inda ya tsinke aka samu bridge misali to ta ina ne ya tsinke sannan kuma ta ina ne ya kammalu zai tattara wannan sai gane eh to hadisan yana da hanyoyi guda kaza amma ta hanya kaza da kaza yana da rauni amma ta hanyar wane da wane da wane hadisan sun inganta to shine tafarik an fahimta ba da ce tufiya nafi'a imamu nafi ya rasu rahimahullah sanata 69 wa mi'a shekara ta ɗari da sittin da tara ƙabla malik bi ashirin sinin ya rasu gabanin rasuwan imamu malik da shekaru goma rahmatullahi alai al'imamu nafi ƙari wa mu'addis imamu nafi malamin qur'ani ne kuma malamin hadisi ne saduqun sabat fil qur'an mai gaskiya ne kuma yana da tabbatuwa a cikin alqur'ani walaysa bikazzabin wala muttahamin bil kadhib ba makaryaci bane ba mutumin da ake tuhuma da ƙarya bane fa tasdiquhu fi ma rawa min alqur'an gaggata shi cikin abin da ya rawaito na alqur'ani yastalzimu tasdiquhu fi ma rawa min al ahadith al hasana yana lazimta gasgata shi cikin abin da ya rawaito na kyawawan hadisai wa kada takzibuhu haka ƙaryata shi fi ma rawa min al ahadith al hasana cikin abin da ya rawaito na kyawawan hadisai yastalzimu takzibahu yanzu wannan yana lazimta ƙaryata shi kuma fi ma rawa min al qur'an cikin abin da ya rawaito na al qur'an wato magana ɗaya ce dai malaka ta mai ta mana in ka shi cikin hadisi ko cikin qur'ani ya zama dole ka gazgata cikin hadisi in ka karyata shi cikin hadisi to fa ekoli kuma ka karyata shi ne cikin alqur'ani da dai shi ne a can kuma shine ana ana fahimta sai mutum na biyu abdullahi ibn kathir abdullahi dan kathir wanda ake ce ibn kathir ibn kathir rahimahullah ولد سنة 48 وتوفي وتوفي sanata 20 wa mi'a an haife shekara ta 48 sannan ya rasu shekara ta 120 kaga malaman nan gaba ɗaya Allah ya saka musu da alkhairi malam Allah ya marayi wasu albarka yana da wahala kaga dai tafsiri alkur'ani ka buɗe baka ji ibnu kasir ya ce kaza ba ajiya ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta malam. ba za ka iya cewa ga ma irin shi ba don shi kan shi bai taba ganin irin shi ba su suka yi wa musulunci hidima ga ƙur'ani ga hadisi ga kaza ga kaza malam sun tsayu abubuwa sai dai godiyan Allah ya ƙulu imamu abu abu abdullahi zahabi abu abdullahi zahabi yana cewa rahimahullah ibnu kathir ibnu kathir da kake ji sunan shi abdullahi ibnu kathir sunan shi abdullahi dan ibnu kathir ibnu am an am ibnu abdullah ibnu zadan ibnu fayruzan ibni hormuz al-imam shugaba ne mukri makka shine malamin qur'ani na makka ba ma na misra ko a'a na makka ana fahimta wa ahadul qurra'i sab'a yana ɗaya daga cikin makarantar nan guda bakwai abu ma'abadin al-kinani sunan shi abu ma'abad mutumin kinana addare wato ainihin mazaunin kinana al-makki mutumin kuma makka mazaunin makka maula amr ibn al-qama wato bararran bawa na amru dan al-qama al-kinani mutumin banu kinana farisiyul as shi asalinsa ba farisi ne mal ibn kathir asalinsa ba farishi wa kana min abna'i faris yana ɗaya daga cikin ƴaƴayen farisa allazina waɗanda yake ba sahum kisra wanda kisra shugaban ƙasan farisa na lokacin ya aike su ila san'a al-yaman ya aike su zuwa ga garin san'a san'a shine capital na yaman a yanzu ya aike su fataradu anha al-habasha sai suka kori habashawa daga ƙasar yaman suka baza su ƙila an ce ƙara ana abdullahi bin sa'id al-mahzumai shi ya koyi karatun ƙur'ani a wurin abdullahi ɗan sa'id mutumin banu mahzum rahmatullahi alai wa zalika muhtamal yace wannan kuma wani abu ne mai yiwuwa wal mashhur tilawatuhu amma abin da ya shahara shi abdullahi ɗan kafir rahimahullah ya koyi karatu ne ala mujahid akan mujahid shi kuma ɗalibi ne ga abdullahi ɗan mas'ud radiyallahu anhu wa da kuma dirbas maula ibn abbas wato bararren bawa na abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhu tala alaihi akhadha anhu alqira waɗanda suka yi karatun qur'ani daga wurin abdullahi ibn kathir akwai abu amr ibn al’ala abu amr dan ala wanda ya san yaren nahawu ya san larabci ga kuma qira'a ya san ana fahimta wa ma'ruf ibn mishkan da kuma ma'ruf dan mishkan wa isma'il ibn qusan qusan menene qusan Constantine eh Ismail dan Qustanti wa idda ai wa adadun kathir kai da mutane masu yawa waɗanda suka yi karatu a wurin Ibn Kathir rahmatullahi alayh qira'atu Ibn Kathir al-Makki karatun Ibn Kathir mutumin Makka wa ashharu man rawa anhu biwasita da kuma mafi shaharan waɗanda suka rawaito daga wurinsa ta hanyar wani akwai imamul bazzi wa ƙumbul da ƙumbul da bazzi sun rawaito daga wurin wanda ya rawaito daga ibn kasir rahmatullah alaihi ma'ana ba kai tsaye suka rawaito daga gare shi ba al imamul huwa abu hasan ahmad bin abdullah bin al-qasim bin nafi' cikakken sunansa kenan al-makki mutumin makka wal bazzi shi ko imamul al أول راوي ابن كثير شيني نفرق واتو أينهم واندي رويتو لك عبد الله ابن كثير رحمة الله عليه وهو أيضا محدث شيما إمام البرزي قال من حديثيني روى الحديث عن الجماعة وروى عنه عدة شي إمام البرزي رحمه الله يا رويتو حديثي لك تالي ما لمين كما ما لمين سو رويتو حديثي لك قريش توفي سنة ya rasu shekara ta hamsin wa mi'atain wato shekara ta ɗari biyu da hamsin shi imamul bazzi kenan fa ake magana an na sana wato yana da shekaru tamanin ya rasu sannan kumbul ɗaya daga cikin fitattun ɗaliban ibnu kathir uwa muhammadu ibn abdurrahman bin khalid abu umar al-makhzumi shine muhammad ɗan abdurrahman ɗan khalid abu umar daga ƙabilar banu makhzum maulahumul makki bararren bawa ne na banu makhzum sannan mutumin makka ne al-mulaqab bi qumbul wanda ake masa lakabi da qumbul saboda sautinsa mata sana ya rasu shekara ta ahida wa tis'ina wa mi'atain shekara ta 291 an sittin wa tis'ina sana yana da shekaru 96 duk rayuwarsu fa ta ƙare ne akan yawa musulunci hidima da kuma ɗawainiya ana fahimta mawqif ibn kathir min ahadisi rasulillah matsayin abdullahi dan ibn kathir game da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad haddatha ay rawa ibn kathir hadisa rasulillah ibn kathir ya rawaito hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam an ibn zubair daga abdullahi dan zubair wa abil minhal da kuma abil minhal shine abdurrahman bin mut'im abdurrahman dan mut'im wa ikrima da kuma ikrima wa mujahid da kuma mujahid wa ghairihim da kuma wasunsu duk ya rawaito hadisai daga wurin waɗannan rawa anhu ai rawa anhu al-hadith waɗanda kuma suka rawaito hadisi daga wurin shi shi akwai ayyub wa ibn jurayj da ibn jurayj wa isma'il ibn umayya da isma'il dan umayya wa zama ibn salih da zama dan salih wa umar ibn habib al-makki akwai umar dan habib mutumin makka wa lais ibn abi sulaim akwai lais dan abu sulaim wa abdullah ibn usman bin husayn akwai abdullah dan usman dan husayn wa jarir ibn ah, azin da kuma jariru dan azin wa husayn ibn waqid da husayn dan waqid wa abdullah ibn abi najah da Abdullahi dan Abu Najih wa Hammad ibn Salama da Hammad dan Salama kai wa akharun da wasu su ma waɗanda lokaci ba zai bada dama ambato ba wa haula'i min ulama'il hadith kaga waɗannan da ambatan su ya gabata suna ɗaya daga cikin malaman hadisi alladina ruwiya an tariqihim ahadisu rasulillah waɗanda ta hanyar su aka rawaito hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga su kuma ɗaliban waɗancan ne misali to yaya ka anshi abin da su suka kawo game da abin da ya shafi ƙur'ani sannan kuma ka yi watsi da abin da suka kawo game da abin da ya shafi hadisi akwai tufka da wawa Wasu ya ya'ni na kafir Aliyu ibn al-madini Aliyu dan madini ya ce mutum ne fa amintacce wa gairu kai da wani sama sun ambaci alkhairinsa qala ibn sa'ad ibn sa'ad ya ce rahimahullah kana ibn kathir al-muqri thiqa ibn kathir makaranci ya kasance abin yarda ne lahu ahadithu salihah yana da hadisai nagartattu wa qala ibn hajar saduq ibn hajar yace mutum ne mai tsananin gaskiya rahmatullahi alayhi wa aisha 75 sana ya ya rayu shekaru biyar. mata sanata 20 wa mi'a ya rasu shekara ta 120 wa qala shibl ibn abbad shibl dan abbad ya ce wulida ibn kathir bi makkah sanata 48 an haifi abdullahi dan kathir a garin makka shekara ta 40 da ainihin takwas al-imam ibn kathir shi ibn kathir jimala rahimahullah ƙare wa muhaddisun saduq makarancin Alƙur'ani ne kuma malamin hadisi ne mai gaskiya walaysa bikadzabin wala muttahamin bil shi ba makaryaci ne, ba kuma mutumin da ake tuhuma da ƙarya ba ne. tasdiquhu hufi marawa min alqur'an gaskata shi cikin abin da ya rawaito na Alƙur'ani? يستلزم تصديقه فيما روى من الأحاديث الحسنة وأن ينا لازم تكذجة شكين أبن دي رويتو نا إن كانت حديثي وكذا تكذيب هكا قرية تاشي فيما روى من الأحاديث شكين أبن دي رويتو نا حديثي الحسنة كاواوا يستلزم وأن ينا لازم تكذيبه قرية تاشي فيما روى من القرآن cikin abin da ya rawaito na alqur'ani in ka gaskata ta ka gaskata nan in ko ka karyata nan to ka karyata ta to sai ina ne mafita sannan malam sai da Allah in tambaye mu shin wai mutumin da zai lafta ƙarya tsakanin ma mutum da mutum misali ya zama na baka da aiki sai mazugal ka ta zuba ƙarya to wace amfani ko riba mutum ya kai samu daga ƙarya to kuma sai ka rasa wanda zaka wa ƙarya sai siyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana ga hankali zai kama wannan duk ka tattara irin waɗannan maganganu kana da irin wannan ilimi sannan kuma ce a'a ka rasa wanda zaka makariya sai annabi alaihi sallam hankali ba zai kama wannan ba Allah muke roƙo ya bamu dacewa ya tabbatar da mu akan gaskiya kuma ya nuna mana gaskiya gaskiya ce kuma ya taimake mu akan binta ya nuna mana ƙarya kuma ƙarya ke taimake mu akan guje mata to akwai tambayoyi da aka aiko da su kamar haka yace assalamu alaikum mala ƙara tunatar da mutane game da amsa waya da kuma shigowa da kaya ko jaka cikin masallaci za mu fara ɗaukar mataki a kai daga secretary na hizba mun gode malam ina ga mutane sun sanarwa da Allah wanda ya san yana da lalura na kaya ko abin ga sai a kiyaye dan kusan tension ya dan fara abin ga yanzu nan ka garko ranar Lahadi in kun ji labarin nan ka garko cikin Kaduna Lahadin da ta wuce da 3 days kenan kwana uku mutane suna biki kawai wasu suka taso yadda muke zaunan nan suka fada musu da harbe-harbe sai da suka kashe kusan mutum 17 aka raunata kuma illa adadi masu yawa wanda kaga ya sha kwanansa ne ke gaba biki suke ba wani abu ba sannan a filati kwana hudu da suka wuce nan ma haka an kashe mutum kusan ashirin da hudu ne ko da bakwai to tension din ya dan fara zafafa kuma duk sanda ka ruko jaka to gaskiya ba za a natsu da kai ba har dai sai an ga an kai aya an kai ƙarshe to karkar rigirkita ma mutane sallah misali eh, kai ka san abin da ka ɗauko a cikin jakan amma wanda ke kusa da kai bai sa abin da ka ɗauko ba irin wannan ya taɓa faruwa lokacin tashin ba ma ba mai ɗin nan <laughs> ta a adamu ita <laughs> wai wai wani ya shigo da gala sallan nan na bai sako ta ansu ba saboda tension was high lokacin nan kuma muna ta samun security report kan ana cewa malam a tsorar matakai saboda muna da labari kaza kaza kaza a nan nake gaya muku har wasu daga cikin da suka ce to malam muna dai maka kyakkyawan fata da kuma kyakkyawar addu'a Allah ya baka kariya amma mun mun koma cikin rigasar ƙananan masallatai <laughs> har sai mun ga abin da hadi yi <laughs> saboda bom ne ke ta tashi lokacin to ko ya karko abu hankali ba zuciyar tsinkewa take mala to da Allah sai a kula wannan ce assalamu alaikum Allah ya ƙara basira malam kiran masu kiran masu aƙidar nan da 'yan ƙalaƙato in na wani iri wani irin menene kaba kuskure a hakan in na wani irin raba kuskure akan haka ko menene kamar ƙasa kamar ƙala ƙasan na nufin wanda suka rawaito idan haka ne to ina ganin kiransu da jahilan hadisi ko jahilan sunna ya fi maimako a ce ƙala ƙato ma'ana ya ce in aka ce ‘yan ƙala ƙato kamar shi abinda da ke fahimta waɗanda suka rawaito hadisan su ake rifarin da cewa ƙarshen to ai yasa muka ittifaki mu dinga ce musu yan tatsi ne saboda ai yanzu haka ce jahilan hadisi ai shi ma matsayi ne ai sun ko jahilan sunna matsayi ne da haka yan tatsi ne tunda ai kaga su da suka zo su ma qur'anin suka sarrafa kawai suka abin ga su yanka wanda za su yanka su kashe wanda za su kashe mala idan an samu dama a cikin karatu littafin nan a faɗa mana irin gwagwarmayar da magabata suka yi wurin taka tsantsan da suka yi wurin rawaito hadisai don su san a cikin da suka yi don su san aikin da suka yi tukuru jazakumullah wato abin da yake magana an samu dama a yi bayanin irin aikin da magabata suka yi yadda suka rawaito hadisai domin su su gane aikin da waɗannan bayan Allah suka yi to ba laifi bane insha Allah an samu dama a yi bayani amma dai ka san shi mutumin da ya ɗauki wuri ya tsaya idan ba Allah ba sata Allah ya kubuto da shi ba ba zai iya sauyawa ya ba wannan wurin ba ai ba wai gaskiya bace ba sani ba ai su sun sani shi za ka gani suna ta rabuwa ai gida gida gida gida wani ce ai ya gano abin da ma magabatan ba su gano ba ah daga cikin zaka wanda zai kora mala'iku ma yace ma ma mala'iku shi ya ma gano ba tun da magana aka yi a dace to tun da can magana da aka kenan yanzu kawai shi kenan ba su na kaga ya kaida alqur'ani wasu kuma suka mai da mai da marta suka ce a'a akwai su bai fahimci qur'ani ba wai yunazzilu mala'ikata bi ruhi min amri ai gashi yazo shi kuma ya ah, abin da ya gano ai da can ne aka ce sun zo ba wa yanzu ba to abubuwan in ba Allah su ana ce mace ka ba ka iya gane da al'amura su malam sai zamu rufe karatu sai mu dawo cikin masallaci insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk